الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan ya kama mutunci kuma insha Allah ta baraka wa ta'ala da yin musaba kowane yammacin wannan wata mai albarka a Ramadan kuka haɗu wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Guri Allah ya san da rahama domin mu bi da Alƙur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na 22 ga watan Ramadan shekarar musulunci tun daga zuwa zuwa yau shekarar da da da shida wanda ya dace da yammacin shirin da biyu a wannan hukumi da biyu a dubu biyu da shirin insha Allah za mu yi shekara tun mu na yau a zuwa inda Allah ya Jiya karatu suratul juma'a da Allah ya gwada wajen sallar juma'a karanta falalarta da hukunce-hukuncenta zuwa rashin suwa wata manzo Allah ya yi narko cewa man taraka man ta juma'a da salatu a ba Allah aba Allahu kan qalbi sai ya kunu min al-ghafilin duk mutumin da ya yi sarkin bayan juma'a uku jere don ganin baka kai shi baya ba renawa da matsayin da Allah zai tun da zuciyar da ya cikin mara kana da su kai. Don haka baya ya samu ya karfi zuwa juma'a yana da limani wato wanda ya fi mai kirki ko mai rauni rashin girgin da zai lalata da lauyin jima'a ka jin yunwa kowane zuwa abin da za a yi sabi da ya ko kuma za mu tashi suratul munafiquna ma surar da aka ambaci munafiqai annabiyya wa za su surorin nabi wa aya ha idza da aya ko na irin jerin kwanon surorin Qur'ani da fatiha zuwa wannan sura yi ta sha'anin surorin Madina waɗanda ke magana a kan kunce kunce tana magana ne da da musulunci da kuma kunce kunce shari'a kewance sura tana bayani mai fadi game da al'amarin munafici da munafici shi ya samu an ambace da surar munafici saboda sura ce da tafkurar ce da biyunsu da halayen su suka koyi ba su bayyana su ta ambace da fikofinsu masu muni daga cikinsu mafi mabayyana ikofin munafici akwai ƙarya bayyane ta saba da gobe sukan fara da halittar su abin da su kudurce da a su da kuma haɗin kansu da suka yi kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmai sura ta kunya ta ta bayyana lalace su waɗannan mugayen mutane cikin su akwai bayyanar da musulunci su ke musulmi na abin su samu yarda kai ne wasu mutane daga shiga musulunci wasu samu cuta daga dawar musulunci abin da kafiri ma wanda ya fito ɓaro-ɓaro ba zai samu wannan damar ta musulunci saboda haka musulunci ya sanya haɗarin kafirai haɗarin munafikai ya yi girma da haɗarin kafirai cutar su ta fi zama babba shi ya sa ko lahira sakamakon su ya ce ma na kafirai da tsaron saboda abin da suka a musulunci cikin mahota Allah ya kama da musu narko da tsananin karuwar mummunan hali. Sura ta cike bayanan da da tsoratar da muminai kada su shiga su da awar duniya da al'amura daga bari da'a ga Allah da ibadar shi, bi sha'anin irin sha'anin mura tsaye. Ka bayyana wannan hanya ce babba ta asarar lafiya sai yi umarni a ƙarshe da ciyarwa a cikin hanyar Allah domin neman yarda Allah a gabanin dama ta fice sai mutum ya da na sani lokacin da za a ba ya da amfani waɗannan abubuwa su ne shura samun mai daraja a cikin fitar da su kamar yadda za mu ji su a cikin da fata'illah Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim idza jaa Allah yana magana a annabi al’umma da mai daraja da ya Muhammad za a taka nuna ta tuna a hazar rumu da ya taka ta Abdullahi bin Salol a tsar. Kamar yin su Abdullahi bin Salol da mutanenka, ɗabi a su nuna shi hadu in na kalar su za su ce, mu muna shaida wallahi kai mun zama Allah. قالوا هذه الكلمة بألسنتهم النفاق والرياء سوف لنا الكلمة كما نهتي بها تشهد إنك يا محمد رسول الله هنا شيء أنك من الله ليه kun faɗi abin bai taya a sunci ba suka ƙarfafa magana su da lamun da inna lamun ƙasa ne da inna inna lalle don Allah suka fara suka ƙarfafa magana wannan yana ba ka tsoron magana mutumin da yawan rantsuwa cikin maganganu da kuma haɗarin yawan rantsuwa cikin maganganu ke zance wajen tsaye da sayarwa wallahi ba mu original wallahi ba mu yi mun kasuwa wat yana da haɗarin kwarai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iya wa imanin tsarai وجميل الذنوب تنكئ وتكسر Hakanan تحت سيرا أما كما تكن أسعى فهكذا شيني الله يشي والله يعلم إنك لرسول gaskiya al'amari Allah ya tabbatar da yana tsaye da kai manzo amma maganar munafiq wallahu yashhadu innal munafiqina laqad da Allah bai wa jumla wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu da an ɗauki kamar Allah yana shaida manzon Allah yana abin nan da sai ce gaskiya ne kamar yadda suka shaida Allah ma ya sani manzon manzon shi kai amma wallahi bai shi Allah yana shaida innal munafiqina la ta'lamun wallahi munafiqun ƙarya suke cikin wannan a su cewa kai manzon Allah Allah da madaukakin sarki subhanahu wata ala. يا غرت كمانزون كمانزوني حب بقولا أنا أعرفك بقدر تكلم أما أنا شيء لا كم أنا بالله ما تكلم سوى ما نحبك أرضيان يسكي باسنا لا نسي أنا بيت ما توانا وانا شيني أحتار أيد بسنا أيد منا سبحانه كثير في سبويته أزوجة من رسولي أنا بيت ما توانا سنا كذا wani shararruka su fada ma maza suna da yin daɗi kai yaya zai ruda saboda addinin nan bai gamshe su a cikin zuciya manzon nan bai gamsar da zuciya a take ne da dana manzon na abin da zo da zina mutum mutum bai gamsar da shi kuncin sai hukunci na daga Allah Allah bari hukuncin sarki ya ce ma munafiqai اتخذوا ايمانهم اتخذوا نعم. الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وهجدي وانا كنت ذاكي تكبروا أمام الجنة سوري كراكم زمس بركوا آية وسترة يرتفرون بها من الأبل نعم. والبحار من الكشيرة شنو أمنا أنا أتكلم عن الأحسين هي حلفهم بالله إنهم مسلمون رسول الله سكيد الله مسلمين wannan ya ka fasaddu an sabili suka kange wasu masu sun shiga musulunci suka kange ai kuma na an naka an jihadi suka hana ai jihadi a kan wa amil imani kuma suka hana wasu mutane imani da annabi sallallahu alaihi wasallam أعرضوا عن دين الله الذي بعث فيه نبيا ثم يدرك بدأ الدين النبأ على إسلام النبي وشريعته التي شرعها لخلقه shari'a ya aiko talibai ya aiko ma da saboda su shi ta yi a ta rayuwar su ta duniya da lafiya don haka suka ita ta

wannan sai ya haifar da cuta mai yawa a kan mafi yawan wani da musulunci nan suka ce mai kamar fijewa da wata kan da musulunci wuri da yi mun ga kana son ka zai in dukiya ce ke kira su gwada da wallahi kana hana da dukiya kana na wata ya yaki kowa da kuma in zanzani na ya ce wani ake ce a kai zuwa da hali su kira wallahi kana mutuwa da wanda ba mai kan maɗiyanta

sa'a ma kanu ya'malun kirda abin da kasance suna aikata ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا يتاكمون العيب ذلك الحدث الثالث والصدر عن سبيل الله abin da suke yi na rantsuwa ta kariya a kanke mutane daga da hannun Allah da sababi annan amanu bi an sinu kawai sun yi imani da halittarsu a kafar musulmi kafin ce ma Allah da a rubi kalmar shahada inda musulmi kai da murta shahada lokacin su annabi da ba ثم بالكفر عند هو tare yahuda wallahi da musulunci ba ta da ko ki tare da mu da haka nan yanwa Allah ya fadu biya ala qulubi ya bi su ta kan Allah ya yi ha huda wala ne shi Allah ba ta sai da duka kan nan har sai musulunci da abin da cikin sadaka wa ta turu ku ce ku ba ya da ta Allah ya لا يفقهون فهم لا يعرفون الخير والإيمان بعضهم الخير بإيمان ولا يفرقون بين الحسن والسمين وهذا القواعد بعض الأحكام التي يؤمنون بكثر الله على قلوب كل وجه الله ورسوله كان بقى الله مرة في الزكاة في البر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم كذا أنا كله أبو سيدنا haka Allah ya tunda musa ba da da gaskiyar wa ala tafihin haka jin hasu jin alkhairi duk abin da ji suna yin su bai ce su da alkhairi wa ala asarin bisharatu kuma bisa ga ganin su akwai wani yana suna ganin mutane amma ba su da shi Allah mu wannan yana cikin kama da kudura ga kan mutum amma ta yi shahi da rukun wasu suna ɗanye amma na musu ganin da hana da yi nuna kai ganin kyawun su saboda min shirya ta zo musu suka gane shirya ta suka jinjire suka girman ta saboda kaɗan wani abu ko saboda wata bukata sai Allah ya mai zuka kan haka nan wanda suka so wanda suka so ne nan cewa wannan abin da suka so sai bukatar su kariya sai Allah ya bisu da halin su ya kulle su da azumi Allah zai zo da shirya a cikin bayyana kowa a bayyana kuma shirya da babin nan da wanda Allah ya rawo sai ya zama zuwa wanda Allah bai marawa sai ka da Allah ya zama da daga wannan ne Allah zai kulle zuciya nan da sai ta waye ba ko da shi Allah la ta tunanin sa an lalata jinsu an lalata garinka wannan da ya ba su ganin nan da jinsu ya lalata suna jin kuri a mawar shi ne allah wadda hukun sarki shi mai hannun wata ara da su zalika ji annan ara saboda sun yi imani a bayyane kun ba kafar rubanan suka kafirce ma allah faruwa a rubi sai aka kulle a kan zuwa قسم على رجل فلا يسأل عبدا ولا عبد الله يفهم لا يفهم لا فهمت إيماني ولا زعل غير الأسكين لا ترى رجل أسكان يقول الله يجعل كان جبت لا تبقى شعر سيدة وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون tsara aiki su kan tsanai su tsara su kan tsan sha su ji ji taron duk kunan za su ba su sha. Wani za a aiki haɗin lafi nuna su ji na ajibar Kamar nuna za su kawar da ta tsawon na da ita da su. Ji mutune ha, saboda kyawun ta wani da ta tsanyan daga jikin su wani haɗar da ta kuma jikin da aure. Abdullahi ya kuma yi mutum a mai kirmanin. Allah ya rika ba mai kyau, ga girman Allah ya ce in ya kuma Allah ya yi basira a hazaka wa in ya kulu in sai magana ta sa'ani ka lilla da magana in ya takallamu kurki bi kalamin da ta kafa zuwa da magana lifa ba hadin Allah ya yi fasaha وبلاغة لسان وبلاغة مثلا أبداني بالكفي قال ابن عباس نعم قال ابن سلول رأس المنافقين عبد الله بن سلول في قبل منافقين كان يتيما تنين بقوله ففيها بالفتاحة رجل مجنة ذلك اللسان زلاء على همسه ما يبقى به إنيا ما يبقى به فإذا قال غير مجنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله Allah ya ce da hikima aka ce wa zalika kana ashabuhu da suka ga mai da aka majalisar suka halarci manzo Allah na ta ya su za su ga sha Allah ya ce amma ta annabi kushuhu aka fi kamar tsima irin ko katako wanda aka jirgin bai dauke da komi za a gani su da kyakkyawa kama amma bai magani komi da sa ta ɗauke ba. Bishabbi hula da ashabar musamman da tsaye da ka'ayi suna kama da tabatai da aka jirgin da rabu fi kawai musuwar alƙaliyar kan adadin wanda amma wani da su ne فالقمائش أما المستدور يتقدم كل من الخير وكما نبغي الإبداع فهم أشباع بلا أحوال شو قمائش أما بعض لا يفعل بعد ذلك بلا أحلال جبنا فهم بما يفعل الله سبحانه وتعالى يا هذا كل شيء هاتي wato kowane abin da aka yi kira in kira ne za a aka yi tsari har tsara wanda su ne ake kira zuwa in wata yi kuwa da manzon Allah ya faɗi kane a gaba su sun kakkaci shi ne Allah ya ce ya haɗa kuna kulla kai haka ya kun nuna da jigomi mafari suna da saboda tsananin tsoro na kacewar su kaɗan kulla bi zaɓi da zaɓi duk wani da sauki هنا هنا بتوع أنهم يرادوا لذلك سؤال جرم الأحكام فهم دائما في قرط ووجدين كل سورة كيف تروج في كتاب من أن يحكيت الله أحكام وروح على أن يتولى فيه ويكشف عطاء قرار ويقول لأن أحد يموت حتى الرب قال ابن كثير ابن كثير كلما وقع أمر وقوم يعتقدون لهم أنهم نتلقى كل ما يعلم ويا أولاد بسنة المسيح حروراتهم ذاك يقول الشدان الظاهر أنا جماعة ثورة حزب شيء قبلت نفكر تركبوا نحن سنة بعد الأخير الله سبحانه وتعالى هم العدو سورة رجع الله كتبوا في العداوة في العداوة daga gare ka ta annabi wajen mu'mini haka bakiya mu'minai wa in adharu islama ko da sun kayyana musulunci ga baki Allah ya ci fahadarhum kai haka da su wala aman ala kai kada ka amince ku ka tawai akiri fa innam yulu ya ala ka saboda su ba mu kyara hoto ne kamar yadda ya dawa da kafirai Allah ya ci haka lahum Allah ya ci ne wannan ai fa zanu wallahi wala na Allah ya kaskanta su ya la'ance su wa abadahu an rahmatu kuma Allah ya nika su har da rahmar ba Allah ya ku da da aka sanar da su an yuda daga bari shari'a Allah ta taba bayyana da lillahi da dalal wa baraka wa kaifa tadillu uquluhum an tare da bayyana dalilai da hujjoji a cikin ta'jibu min jahannam wa zalalam cikin wannan akwai lalata da Allah da abun baka yadda suke da jahilci da kuma baka wal karafin alil imani ba da qiyamil bara kuma da juya da suke wa imani bayan da bibi ya tsaya da kawai imamu ahmad an abi hurairah radiyallahu ahmad jamaa ya rawaito daga abu hurairah yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna lil munafiqina alamatin yu'rafuna biha munafiqai suna da alamomin da ake sani su da ita yace tahiyyatun la'anatu gaisuwa su dai la'ana wa ta'amun dogar abincin su kwace ne ya so su wa ganimatun gululu ya suka ga ganima haka su la ya karbunan masajid ɗabi'a su ba su kusantar masallaci illa hujura face da ba a ci ba wala ya atura salata illa burhan kuma ɗabi'a su ba su zo sallah sai a baya mustakbirina masu yawan girman kai la hana kai ga kowa wala ya alakuna hana kai yamama da daddare saburin bin na masu yawan yawon gari ciki da amma da zazzare ba su kwana ba a taba yin kawar da aka zuciyar rana a da yawa rana da yawan da sana amma ya rana sai wajen da abin da aka kama zai yawo duk garin da ku tsakanin abubuwan da abin duniya amma da zazzare ba ya rana ya da da Allah don neman tsira. Haka yan uwa wannan kamannin ruwan da jira da daidai sai kokari sarta zuwa rahoton da saboda ƙwararren lokacin da yake bayyana da dalilan a yi imani lokacin da yake bayyana ayyuka wasu don a don a ayyuka na a cikin sa lokacin da yake bayyana da ake kuma wasu ya yi kokari kyamatar da wani na musa da ce ce yau a cikin mu ce ke cikin kansa ko ne ce shi da bayanin ta. kai hanyar da ba a ƙwarar zuwa wani الله يجزي سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون نعم. ورأيتهم يصدون وهم تكبرون الله يسمي إذا قيل لهم إذا قسموا تعالى يستغفر لكم رسول الله in suka yi maganganun banza ce wallahi kun halaka kan ku to ku ta wurin manzo Allah ku roke ni a roƙon muku Allah gaba ayo zaƙi da haɗa la'ayyuna fi halun rasulillah bai Allah حتى يبلغ لكم المغفرة من الله حتى يعني أن تكون هذا الأمر نوروا التي حرقوها وحرقوها وحرقوها هذا جدا يدويوا لكي لا وهو استهزاء واستكبار فكيف يجري لكم جرمان قال المفسرون مع التفسير في كثير واتن واتن حكتي لما نزلت الآيات تجيب المنافقون تجيب المنافقون الآية تتوقسون أقوية منافقين وتكشف الأفكار عنهم سنة جاء إلى أبو ليدة قبل مشاء إليه أقل بعض كي نقصان تنسوا كم قوانسوا مؤمنين لقفتيا سكة هزوا عليك وقالوا لهم وإلا قلتم قوان القرآن يا قلتيا يلا أقل الله دعا بيوك دعا بيوك لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم كل يبدو أن المنافقين كل الله يريان الله هذا يبدو قول الرجول لأنن كما حقيقة كما هلك درايكم كويد وأن منافق فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزور ما يأتي وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكم ku tuba mai da kamar wannan munafiki ku yi musulunci ka da gaske ku roƙe shi ya roƙa muku Allah ga ka'abau suka yi suka yi har da ku rubusan su kuriya suka shiri da kanun su saboda ibgiriyar sun za a mutu kana falatin ayar ta aya ta sauka Allah ci sarki ya ce kullum an ta ce ku manzo Allah ya roƙa muku gafara Allah da wani mutum da su har da karunan su ورأيتهم يسجدون وهم مستكبرون فعلا ما تركن سكيت سواء سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم نعم. إن madaukakin sarki su ya hana wata ala sai gawa na rayin daidai ne a kan su har ta gafar salamun kado ta musu Allah ya gafara an lam ta gafar lamu ko kuma ba karo ta musu Allah gafara dan ya gafara lamu Allah har abada ba zai gafara saboda muna hucin su ya zama wanda ba su dawo da shi ko Allah bai gafara samun da an don ba wanda zai imani الله يجعلنا حرف النبي التعليم وحرف النبي الاتباع حرف الكور نادر من أما يجب إلا تؤمن وإلا تفعل ولا تفعل إن بقوئك كان مفاعدة ولا تفعل من الحق وبركاته لكن لن يغفر الله لهم الا في كافه الله bai cikin ɗa ka roƙi Allah da ɗaya na yi Allah ka bani tsarin duniyar dukiyar duniyar dukiyar duniyar da gaba da Allah ba zai tsara ma mutum dukiyar duniyar da gaba su adabi mu na ne ga Allah ba ba bai amma al'adarsa bai tsarin dukiyar duniya shi ne Allah maɗauki sarki ya ce na yi kafin Allah don kuma inna Allah zai fi Allah na ya hadin kawai Ba ya shirya da mutane ga Ba ya shirya da su ga mimana ya dafar da su ga imani da zai kyauta ta ba ya da su muwafaƙa da aikata imani tuba kyautacciya da halaye kyautattu ya shirya da su don haka nan ya yi wa tukulin imanin manta na fasikan kharij an ta'atir rahman ba ya datarwa da samun damar yin imani na gaskiya tun mutumin da yake fasiki ya san shari'a da farka da gangan tun mutumin da ke sanin shari'a ya hinjire mata ana bushe zuciya da Allah ya mai da zuciyar nan kamar dutse ba ka gani shi shi sa aka so mutu ya gaggauta da ya san shari'a ya gaggauta ya ya kuma da aiki kada ya kai da ya shari'a da ci ya ji ya gani ya san gaskiya ba amma bai aiki wannan yana jawo Allah ya bushe zuciyar sai ba ni da yau rana ko ya kai wannan aiki Allah ya san da zuciyar ba za ka yi aiki da wannan shirya ba alama Allah ya ci da shi shi Allah ya ce la yuwaffiqu nima da man kana fasiqan duk mutumin da ya fasiki abin da fasiki wanda sai shirya, ya fita daga da'a ta riga an da'a ta zama wanda ya fita daga da'a ga mai rahama sun maza da ta'ala fi bayani qaba'ihim wa jara'imihim sai Allah ya ci gaba da ƙara bayyana mana munana ayyukan su da suka sai ya ce mai amsa هم الذين يقولون la tunfiqu ala man inda rasulillah har ku ciyar da haƙar waɗanda an gurin manzo hatta yanfadu hatta yasuwa ay humul fajaratu alladhina qalu la tunfiqu ala al muhajirin hatta yatafarraqu an muhammad har ku ciyar da waɗannan mu'minai inna sai sun waje ma annabi nan da su ya tattaro su da biyo shi ai ce wannan aya ta faru ne lokacin da aka je gazuwatu bani lutsare ko wanda ake cewa gazuwatu murai fi'i aka ce sababin nuzul wannan saukar da dalilin saukana ruya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gaza bani banil musallat ya yaƙi banil musallat wa huwa badalun min al-ardi aka ji ana wurin wannan yaƙi aka ce da haman na nasu alama'in fihi sai mutane suka yi kokoriyo bisa ga wata rijiyar ruwa da a wannan wuriyanci na sanin lukkare makana min manis da hama a alayhi cikin waɗanda suka yi kogori wajen ɗibar ruwa nan akwai jahajamu bin sa'idi jahajamu bin sa'idi jirin ne umar bin Karɓa. umar bin karɗa ya ɗauke shi ya ɗaukan mai kaya su ta wuri yaƙi ga abin da zai bashi. shi yaro ne na mai yi mai gida hidima a wuri yaƙi sai ya yi ja'in ja da shi da sinanul juhani akwai sinanul juhani halifun li abdullahi bin salon ma'ana suna da kullum abotaka a shi da abdullahi ɗan ubayi tun a jahiliya kyamu ne da wannan abin jayayya ta ga ruwa ta kaure tsakanin jahajahu na sinan wannan kamar jahajahu sinanan sai ya da na umar bin sarƙahu da ake ce ma jahajahu sai yan mali sinan yaron abdullahi da mubai haka jiba sinan wa sarrafa bil amfir yalan an ta sai mushi ya ce ya ku mutanen madina ku dai baka amin kada bakin gada mu kashe wata rahar jahajaru ya lal muhajiri shi kuma jahajaru sai daga sauti ya ce ya ku muhajirai ku ba ni kariya ga waɗanda mutanen madina kada magana ta kawai sai an karar an ta koma an fara ma abdullahi ga abin da ya faru daga rijiya فقال عبد الله بن زلول عبد الله بن زلول يأتي أو أنا فعلوها سوف أيك تولى والله قد أبن جيفا أما اليوم يأتي والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين misalin mu da misali wannan ya zama kamar da aka ce cikin misali sannin kalbaka ya afu wa ka ranka kiba in yayi kiba ya koshi ya cije ka shi haka an misali lalle amma wallahi sani ina rantsuwa da Allah la irji ana ila al-madina in muka koma ga madina la yukri janna al-a'z min hada wallahi mai daraja cikin garin madina zai san daga kan yani bil a'z nafsa yana nuni wanda an mai daraja shine kansa duk da shi a ɗan madina ana kusa a naɗa shi mai mulki sai annabi wa fil da yana nan wanda kasantacce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nan shi manzo Allah ya kasantacce wa sahabi da sahaba ثم قال لقومي سيتم متانا إنما يقيم هؤلاء المهاجرون في المدينة بسبب مؤولتكم وإنفاقكم عليه kawai abin da ya zama da su madina wallahi sanadiyar taimakon da suka yi ba su gidaje kuka ciyar da su walau anatu wa walau atu zalika an lafarru da kun yanki ciyarwa kun kwana gidajen ku wallahi da sun bar wannan gari ko don dole kaka mai abu dai da jin arqa dai da jin arqa ne shi a matsayin manzo Allah rabbi ya zo madina ne na kware shi ya ci magana ga ah, a khabara bi zalika ko rasulullah sai ya je ba manzon Allah ya ma Allah kari shirin da ake bisa gare shi Abdullahi dan Ubayyu ya ce fadan ga na jahajahu yaro Umar da yaro ne ya jawo ya ce wallahi in aka koma garin Madina aka bar yakin da na tsazo bani Ya kici wallahi na babba zai kan babba na bako ne kan bako ne kuma wallahi ba za su sake ciyar da muhajirai ba saboda yiwa a kashe su su bar yin dole aka gaya ma manzo wabara da zalika ibn salul wata magana sai ta kai ga abdullahi bin salul cewa an fada manzo manzo ke kira shi ne zai ce kai ka faɗi wannan ka halafa annahu ma kala min zalika shi shay'a yace wallahi tallahi allazi la ilaha illa rantsuwa ta tafi kowace girma wallahi ban wani magana ga yaron yaron da zai rubi a kai ya kai suyar banza azzali yace ƙarya shi kai wata zaba da yanzu ya ƙarya ta sai da zunubi ma ya gama rantsuwa sai mai ƙarfi rantsuwa da yawa kana da lati suratu sai sura ta sauka ila qaulihi ta'ala yaquluna la in raja'na ila al-madinati yukhrij janna al-a'z min hadha sai sura ta sauka daga farkon ta har zuwa sai aka tona asirin wannan maganar Allah ya kunya tashi ya tabbatar da shaidun zai gudu a rasa wannan ne Allah madaukakin sarki yake faɗa mana nan cewa wannan laifi ya faɗa cewa wallahi ya ƙuru da latin fito alaman inda rasu ɗaukar ciyar waɗanda alƙul mutanen da agoyi manzo an ƙasa ya faɗi sai yi watawa ce Allah ya ce ba ba su sani bane ai ba su ne an da dukiya ba wani lahi kaza ilu samawa taskokin sabai guda haka wanda ƙasa na Allah ne duk wanda ya ci Allah bai ciyar da su dama Allah ce in min shay'in illa indana faza'ilu ruwa in min shay'in illa taskokin Allah na saboda da karnun na Allah ba wani mutum face shi maka ka sana da hannu ba in min shi illa idan na ka gani ba wani abu ba shi tattace ki abinci sana da rai wa ma nunazzilu ba na sauke ni illa wa ma nunazzilu ka gani yaro yana ciki shi ka ta tana cikin cikin ruwa ta sha Allah radda an kare shi nan ne wata ba ta da nuno da ɗaya da duniya rana Allah ka kumbura nonon nan nan ya gara nono da nonon mahaifiyar saboda yau ya tuno duniya ya fara ko bai yi ba. bai yi kallon gori ba bai yi na bai yi cin matsala. bai iya cinki sai Allah ya sa ran nan ɗin aka halitta ki maka ta cikin nonon washi ran nan yake fara da dama amma da ɗaya da duniya ta san da madara da jiki amma saboda Allah ya daskata wa in min shay'in la ilaha illa Allah kama nuna birnin ila da kadarin ma'amu ba mu ɗaukar da zai da wani wani lokaci ambatacce ana tsohuwa duniya Allah zai sauke a jiki yadda Allah ya ce kafa kashi kayan ku a shekar da kar ka shi yayan ku don tsoron talauci na hannu za su kuma mabiya muke arziki yayan nan da duka kowa ta da tsoron ciyarwa ya sa ya kama ta su tabar Allah shi adda arziki kuma mutum ba zai zo duniya ba sai an halitta arziki kowane mutum Allah zai mai tanadin arzikinsa bayan da duniya sai ya ci abin da Allah shi abin da duk abba ba shi ba ko ya tsara abu mai yawa baya ba ya amfani ko bi ne saboda ba ran dole yana ba na ci ko yake shi yasa an ci maka mutum ta kare a kai shi asibiti a yi tafiya a rage kurbar kurbar wa fara fara zai kurɓa wanda ya canje na shi waɗannan na wasu na ba zai sha su ko an nuna bakin ya samu kai shi to saboda ba ya da rabo kai shi ne Allah ya ce a sani wallahi muna fito su sani ku ɗebe tsoro ku ɗebe rigita game da arzikin Allah kenan wannan ana rashi ga waɗanda ke cewa mu bar yawa saboda in yawa ba mu yi maka Allah ya sanya kowane adadi waɗanda aka hana Allah ya halatta mu arziki kamar yadda Allah ya faɗa wato suratul sukuro Allah ya ce a innakum bil billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna فقدر فيها فقدر فيها Allah ya kaddara ci makokin waɗanda za su zo a duniya fi arba ta ayyami cikin kwana hudu Allah ya ci kawa a misali daidai da mabukata da tsuntsu da dabba da kwaro kowa an gama mai abinci ba wanda biyu mara da kashi ɗan ajiyar da in karka ya mutu ba ne wa ɗan kasai ba ajiyar ne bukatun sai duniya da abin da cikin ta wallahi sai ya mutu ba nuka da su ka shi ne Allah ya ce sawa an daidai ne da garauta an ka halitti mutane an ka halitta musu abinci don haka nan masu ba mu barazanar cewa wani muna yawa da mu bar ima kan mutane ya fi kai mu talakawa ne iyali ne ga Allah wadashi wanda a taskokinsa ba su tsari لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم حاموا في سيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته كان له ذلك من عندي إلا فما يقص النفس إذا أنزل البحر Allah ce da za a tara mutane da aljanu da na harko da na ƙarfin tsaruri ni guda kowa ya kawo bukatar Allah ya ce wallahi zan biya bukatar kowa wannan bukatun kowa bai rage arzikin da illa kama yanqusul zikra idan zikrul da kai kamar yadda in aka tura allura a kogin wato abin da teku a cire allura in suna sa sun biya fara abin da biyan bukatun kuna rage arziki bai turo muku shi ne kai ya muku yawa ya zama muku matsala bai turo wa gaba ba ولو بسط ba رزقا Wala'u ولو بسط الله ولعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله لا يشفي الأرض في قوة الأرض لا متى da kuma bai zama maslaha kai ka wasan ka gina kai ka wasan ka kai ka wasan ka kai ka wasan ka bulo kai ka komi kai ka wasan da bi arziki da ne ba ka kaje idan da za ka za ka san da bijan ta da Allah ya bai ba gudun kan kai sai ya kai kai to in duk muka zama haka ne ya za yi sai da maslaha da shi ya sa Allah shi walaki yana zinu, bi kadarin ma ya sha sai dai kan saukar da gurgurun abin maslaha ya yi kusa abin da an matsala ba wasu kada da Allah ya ba kowa na da ba an ba kowa na shi da an samu jarrabawa kowa na da kuɗi cika ba, kowa jila ne da dola ya dauko ta ba mai yi mai canji saboda kowa canji ya kai suna an samu masa ya dauko ta zuwa mai abinci kowa kowa da abinci ya kai ba mai tsaya da hafa da kowa yana da dola da zai ta haka shi ne Allah ya fi sanin maslahan kuma haka bai arzuta ku gaba ne saboda ya san arzuta ku majority zai kawo wahala da al'umma da kunci da lalacewa su shi ne Allah ya ce ya saukar da abinci fi a ayyamin ya kaddara sawa'an lisa'ili da daidai da mabukata don wata arziki na Allah ne jama'a kaka ji tsoro wala ta tsawon da mila mila mila mila kaka ji tsoron ƙarfi daga Allah ta kuna abin da yawa don haka ɗan uwa Allah ya yi rabbi ga munafikai ai ya mun kai walillahi qada'iru samawa. taskokin da a cikin sama wal ardi da kasa da ba ba wai an cikin madina da na duk abin da aka bar kana Allah arzikin ku daga ruwa ya samu Allah ke sauki ruwa nan sannan abincin ku daga kasa ya ciro Allah ke tsirar da shi in bai ba ku ba wanda ya ba Allah ya amma kai da walakin da munafiki na ya fahimu sai dai ba su fahimta Allah an ji ba ai walakin da munafiki na ya fahimu da kiman Allah ya ba su fahimta da Allah da ya ya da ba ya da shi ke maganganu muna na kafici da baka bayan wannan sai Allah ya zai sassaki subhanahu wa ta'ala summa azza ba da kabayi shari'a يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل نعم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين نعم koma ne da garin madina ya nuna ba cikin suke rufin lafiya ana wajen da ruwan muranti da ruwan banin mutane duka wannan sunan da ke nasu da an yi shekara ta biyar kayan hijira shi ne Allah ya ce wannan maganar su kai ta in muka koma madina da yukuri ta da abin da ta da mai mai daraja da ta da Allah ya kai ya wallahi Allah ya Allah ya wani rasuli kuma manzo ta aka tura wani mu kuma da mu ne amma walakin nan munafiki na la ya'lamu munafikai ba sani ya fara da jahilai ka ba sanin ya ce su wa gururin da rutuwa la ya'lamu na da ta tsawar gara ba sai auliya duna ba san cewa ba ya dukaka suna da masoya Allah kuma baya da mu wannan Allah ya tambi yayi raddi ga su Abdullahi bai kuma wannan raddi ne ga dukkan wanda ya gari shi ke zama da zanjiya da mai ba da shi kowa da ba. Allah na hana mu shi da shi maka shi ma Allah ya ci ya yi a hankali ya taka kan ya tabbatar da ya mai damma mai kanni kan yi mai arziki arziki gare ya yi kokarin samun lada da abin da ya tantara mai da kewa sabin gori da musa Allah ya bari ne shi ya kuma ni kamar kamar lokaci ba ya hadilai za mu za ka za nan eh? za mu za ka sa nan insha Allah sai gobe Allah ya kai sai mu dawo zo mana inda Allah ya kira mu ne baya kada duniya ta dauke mu sun hankali anan yake cewa alhamdulillah da zai yi wa bi da cikin musa da al'adu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tafsirin qur'ani mai girma da nan da wara da wata shek imam amir adam lallan musa da wannan kungiya na jaha

al-ma'ruf ne a wurin mu kuma shi ne matsalancin darakta na jihar Arewa na hukumar Arewa tare da shi akwai Arewa Lawai Ibrahim Bin Biwa wanda shi ne sai jihar na Arewa na jihar na hukumar Arewa wannan matsalanci na albarka Allah ya kaka alheri Allah ya bada na jihar. A kamar da kwa gani a zuwa da kullum a kai a kai sukan samu baki sukan zai wannan majalisi ne a tsaka zuwa da cewa